اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna muna hudu ga watan tara watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya zo talatin ga watan biyar dubu biyu da sha bakwai muna nan a cikin suratul bakara, cikin dai aya ta talatin da hudu نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله سبحانه وتعالى yace wa id qulna lil mala'ikati li adama ka ambata lokacin da nace ma mala'iku ku yi sujjada ga adam fasajadu dukkan mala'iku sai suka bi umarnin Allah suka yi sujjada ga annabi adam wanda dama Allah ne ya sa su illa iblisa sai iblis kawai aba ya yi ƙememe wastakbara yayi girman kai wa kana min kafirin ya tabbata a cikin waɗanda suka kafirta ko ya zamo cikin waɗanda suka kafirta wa ƙulna muka ce ya adamu ya kai adam uskun anta wa zawjukal janna ku zauna da kai da matakka a gidan aljanna wa kula minha ku ci daga dukkan abin da kuka gani a aljanna ragadan cikin yarwa da jin daɗi haifu shi ituma duk inda kuka ga dama duk ta yadda kuka ga dama wala ta ƙaraba hazihi shajara amma kada ku kusanci wannan bishiya fatakuna sai ku kasance kai da mataka mina zalimina cikin waɗanda suka cuci kansu fa azallahuma shaytanu anha sai shaidan ya zamar da su ga barin wannan doka da Allah ya umarce su ko ga wannan aljanna ko ga wannan biyayya fa akhrajahuma ya fito da su mimma kana fihi daga abin da suka kasance a cikinsa na ni'ima da jin daɗi wa ƙulna muka ce ihbitu ku sauka ku fita ku sanda dare muku ba'dukum li ba'din adu shashinku ga shashi maƙiya ne walakun fil ardi mustaqarrun kuna da matabbata a ban ƙasa wa mata'un da kuma jin daɗi ilahinin zuwa ga wani lokaci da Allah iyakance muku fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin sai annabi adam ya karɓi wasu kalmomi na karantawa a tuba daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da yace rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirina Allah mun zalunci kawunan mu idan baka yafe mana kaji kanmu ba lalle za mu kasance cikin Fata fataba alai sai Allah ya karɓi tubansa innahu shi Allah subhanahu wa ta'ala huwa tawwabu shine mai yawan karɓan tuban bayansa arrahimu mai jin kai ga bayinsa haka waɗannan su ne ayoyi da Allah ya ba mu labari kan yadda ta kwashe tsakanin waɗannan ɓangarori guda uku ɓangaren mala'iku waɗanda suka yi biyayya ga Allah ba su yi butulci ba ba su yi kafirci ba ba su yi girman kai ba suka bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kallon wanda ya sa su ba kallon wanda aka sa su siwa ba shi kuma shaidan ya kalli wanda aka sa ya yi ba wanda ya sa shi ya yi ba shi annabi adam ya kalla sai ya rena matsayin annabi adam su kuma suka kalli Allah ne ya sa su su yi sujjada ga annabi adam don haka idan sun yi sujjada ga annabi adam ba annabi adam suka bautawa ba Allah subhanahu wa ta'ala suka bautawa domin shi ne ya sa su da haka su suka yi to da iblis ya ƙi wa annabi adam sujada mala ibn kai yace kansa ya fara cuta makircin daga kansa ya fara kansa ya fara halakarwa kansa ya fara tabarwa kulle kulle da makarkashiya da zagon ƙasa kansa ya farawa domin ya taɓe sakamakon ƙin yin wannan sujada sakamakon ƙin bin wannan umarni da Allah ya sa shi ya jawo Allah ya tsine masa Allah ya la'ance shi Allah ya kore shi daga cikin rahamarsa kun ga ashe duk wani makirci da shaidan zai zo ya kulla maka to ta kansa ya fara akwai littattafai guda biyu da manyan malamai suka rubuta akan makircin shaidan daga cikinsu akwai littafin da malam ibnu jauzi ya wallafa mai suna talbisu iblis a cikin wannan littafi malam ya yi babuka guda goma sha uku daga ciki ya fara da babun wajabcin bin sunna domin ya san da bin sunna ne za ka kaucewa makirce-makircen shaidan na fili da na ɓoye tauhidi da sunna sune maganin shirka da bida'a. sannan kuma ya magana akan bid'a da kashe-kashenta a babi na biyu sannan ya kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'ummata za ta kasu gida-gida har saba'in da uku kamar yadda yahudu suka kasu saba'in da ɗaya nasara suka kasu saba'in da biyu al'umma ta za ta kasu saba'in da uku a cikin yahudu da suka kasu saba'in da ɗaya saba'in duk tarkacen banza ne ɗaya ce kaɗai ta tsaya a kan abin da aka sa ta wanda annabi musa yake kai da haka ita ce za ta tsira nasara sun rabi gida saba'in da biyu ɗaya ce kawai take kan abin da annabi isa alaihi salatu wassalam ya karantar ya kira zuwa gare shi ice ni ma al'ummata za ta kasu gida-gida har saba'in da uku ɗaya ce kaɗai take kan abin da nake kai da ni da sahabbaina ita ce wacce ta tsira ma'ana alaihi wa ashabi ma'ana alaihi yauma wa ashabi da haka ma'aunin tsiran shi ne mutum ya duba abin da annabi yake kai da sahabbansa wanda su ne ɗaliban farko da annabi ya fara koyarwa sallallahu alaihi wasallam haka ya ta tafiya har ya kawo waɗannan babuka goma sha uku haka nan malam ibnu qayyimul jauziya shi kuma cikin sa na ighasatul lahfan min masayidish shaitan shi ma yayi babuka har goma sha uku ya fara da babun kashe-kashen zuciya domin ya san ta zuciya shaidan yake fara zuwa ya shiga kuma zuciya ita ce in ta gyaru komai ya gyaru in ta lalace komai ya lalace da aka yi magana kan kashe-kashen zuciya akwai zuciya mai lafiya akwai zuciya matacciya akwai kuma zuciya mara lafiya ya faɗi magungunan da ake nemowa a warkar da zuciya na zahiri da na addu'a ya yi ta tafiya har ya je babi na goma sha uku a cikin babi na goma sha uku ne wanda shine makasudin wallafa littafin ya faɗaɗa dogon bayani akan yadda shaiɗan ya ƙulla makirce-makirce hawa-hawa-hawa har ya shigo nan duniya ya ce makircin farko da shaiɗan ya fara ƙullawa shine wanda ya ƙullawa kansa domin ya yi laifuffuka guda hudu a lokaci guda na farko ya yi ƙiyasi mai cin karo da nasi da ya ce ana khairun minhu wato ana khairun minhu da yace ni ne na fishi sai faɗi dalili ni min narin wa khalaqatahu min tin da ka shi a gurinsa tunda an yi annabi adam daga ƙasa an yi shi daga wuta a gurinsa wuta ta fi ƙasa tunda wuta ta fi ƙasa to shi ya fi annabi adam to tunda ya fi annabi adam to ba zai wa annabi adam sujjada ba su da kaga ƙiyasi ne muqabilun nas ga nassi idan ka zo da kiyasi ya ci karo da nasi, wannan kiyasin naka rushashe ne da haka shedan ne ya fara kiyasi fasidul itibar wato fasa wato kiyasin da ba alakari da shi domin bai cika sharuɗansa na rukunan kiyasi a samu al'aslu wal far'u wal illatu wal hukumu saboda haka sharaɗin kiyasin ya saba musamman ma da ya ci karo da nasi da Allah ya ce usjudu li adam ku yi sujjada da aka iza wujida nasu fala kiyasa idan aka samu nasi to kiyasi ya tashi daga aiki sannan na biyu ya ki bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba shi umarni kin bin umarnin Allah kuwa babban laifi ne sannan na uku an tsine masa albarka sakamakon kin bin wannan umarnin sai ki neman gafara sai ya roƙi wani abu guda ɗaya ya ce yana so a bashi tsawon rai da Allah ya ce ya bashi tsawon rai maimakon ya amfani da tsawon ran ya tuba ya istighfari ya aikin kirki sai ya ce la a ajma'in sai na halaka su baki ɗaya kuma ya san shi ma fa halakakke ne amma bai nemi gafara ba bai nemi tuba ba bai nemi afuwa ba bai nemi sassauci ba yace la a ajma'in shi Allah ta'ala ya ce to da kai da waɗanda suka bi ka sai na cika wutar jahannama da ku saboda haka kenan makircin farko da shaidan ya fara kullawa shine wanda ya kullawa kansa makirci na biyu shine wanda ya kullawa annabi adam Allah ya gaya wa annabi adam cewa inna haza a laka wa lizawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa haƙiƙa wannan maƙiyinka ne kuma maƙiyin matarka ne kada ya fito da ku daga aljanna don kai za ka sha wahala saboda mai gida shi yake shan wahalar ciyarwa shayarwa tufatarwa abinci sutura mahalli magani ilimi duk akan mai gida ka ɗora kan an fito ba ku biyu za ku sha wahala ba kai za ka sha wahalar nemo mata abin da za ta ci saboda aljanna inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha ka a aljanna komai gashi nan zaka same shi cikin sauki da ka shedan ya bi hanyoyi daban-daban wajen kullawa babanmu makirci musamman dai fa wasu wasa ilaihi yayi amfani da wasu wasi ya shigan masa da sakon da yake so yake cewa hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla shin bana nuna maka wata bishiya ba sunanta bishiyar dawwama in ka ci ta zaka dawwama kuma wa mulkin la yabla zaka samu mulkin da baya karewa dama dan adam me yake so ya dawwama arzikinsa ma ya dawwama domin dawwamar ka ba ta da amfani idan baka da arziki kamar da arzikinka ba shi da amfani idan ba za ka dawama ba shi yasa da annabi ya tashi roƙa ma Anas sai ya roƙa masa abu hudu wanda duk wanda yake zaune a duniya wannan hudun yake so na farko ya ce ya Allah ka ba Anas ‘ya'ya, na biyu ka ba shi tsawon rai, na uku ka ba shi dukiya, na hudu ka sa sha aljanna. to kowane ɗaya daga cikin ukun nan in bai samu ɗayan ba matsala ne a baka dukiya ba ka da ‘ya'ya ko ba za ka daɗe a duniya ba ko a baka tsawon rai amma ba kuɗi ba ‘ya'ya ko a baka ‘ya'ya ba kuɗi ba tsawon rai ko a baka ‘ya'ya ba kuɗi ko a baka kuɗi ba ‘ya'ya ko a baka tsawon rai ba kuɗi ba ‘ya'ya kowanne daga ciki zai iya zama matsala amma an haɗa maka ukun ga ‘ya'ya ga dukiya ga tsawon rai anas ya haura shekara ɗari sannan ya tara ‘ya'ya sun fi ɗari da jikoki da tattaɓa kunne sannan kuma ya sami arziki na dukkan abin da ake kira arziki a wannan zamani sannan kuma an masa alkawarin shiga aljanna shi da mahaifiyarsa kaga wannan shine abin da shaidan ya yi amfani da shi wajen jan hankalin annabi adam cewa ga wata bishiya in ka ci za ka dawwama sannan kuma wato da mulki da ba zai kare ba wani guru Allah ta'ala yake gaya mana ya ce ma na hakuma kuma an hazihi shajara illa an ta kuna malakaini wa fi kira'atin malikaini malakaini za ku koma mala'iku ko malikaini za ku koma sarakuna in kun ci wannan bishiya ka ga ma'anan malakai ya koma kan wancan wa mulkin labula. aw malakai ne wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin ya musu rantsuwa da Allah wannan rantsuwar ta ja hankalinsu an ce annabi adam bai taɓa zaton wani zai rantse da Allah akan ƙarya ba wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin wai shedan da yake nasiha tabbas ina muku nasiha ne kamar yadda fir'auna shi ma yace yana nasiha to saboda haka fadallahu ma bi gurur falamma zaqa shajarata badallahu ma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani ma min waraqil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shajara wa qul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin qala rabbana da wannan suka kubuta daga wannan makirci qala rabbana malai ibn qayyim yace da wannan suka halakar da shaytan su shi yayi laifi kuma an bashi dama ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alin qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin wani guya ce Allah fa inna alayka la'nata ila yawmiddin fa inna alayka la'nati ila yawmiddin kaga shi bai tuba ba shi ku annabi adam da Allah ce ba na hana ka ka ci bishiyar nan ba kuma na gaya muku shedan makiyinku ne sai suka ce rabbana zalamna anfusana Allah mun cuci kanmu madama abinda Allah yake so kai laifi ka ce ka tuba domin abubuwa guda biyar da su aka gina rayuwar dan adam na farko idan Allah ya baka ka yi godiya na biyu idan Allah ya hana ka to ka yi haƙuri na uku idan ka yi laifi to ka ce ka tuba na hudu idan an ba da umarni ka tashi ka yi gwargwadon abin da za ka iya na biyar idan an yi hani to ka hannu idan mutum Allah ya masa arzikin abubuwan nan biyar to ya samu kyakkyawar rayuwa dama ba laifi ne ba a yi ba ci gaba da laifin da rashin tuba a kan laifin shine babban matsala shi yasa Allah ya ta kiran mu ayin alqur'ani mu tuba ya ayyuhallazina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا da haka sai annabi Adam ya tuba Allah ya yafe masa to kun ji makirci na biyu makirci na uku bayan Allah ya sakko da su duniya an ce waɗanda aka sakko da su duniya hudu ne na farko annaba adam na biyu matarsa hawa'u na uku shaidan wasu suka ce wai hadda mucijiya duk da wannan kissa daga isra'iliya ce to ita ma da sun ce hadda dawusu ma dawusu wai daga aljanna yake ita ma mucijiya asali daga aljanna take da mai kyau ce ba ta da dafi wai ita ma da ta ci wannan bishiya shine ta yi dafi shi kuma ɗawusu girman kai yayi shi sa shi ma ka shi duniya yasa haka ga yana tafiya yana takama da fankama da nuna isa ta banza da waje wanda wuka ake sama a sashi a tukunya to saboda haka wannan dai labarai ne ba su da tabbas daga alkur'ani da sunna magana ɗawusu da muciji amma magana iblis shaidan da annabi adam da hawa'u wannan an sauke su a duniya an yi saɓani akan guraren da aka sauke su wasu ce can wani guri da ake kira nasibina kusa da basara a cikin iraki ana ka sauke shaidan su ba mutanen gurin sun ce ba haka ne ya za a ce shaidan a gurin su za a rasa inda aka soke shaɗan sai ƙasarsu sai unguwarsu sai garinsu kuma suka ce annabi adam an sauke shi a indiya shi yasa ma kaga wai saboda akwai ɗan ganyen aljanna da ya taho da shi wai da ya taba bishiyoyin nan na yankin indiya shi yasa ake samun turaren ka ga bishiya tana ƙanshi ta zama turare wai saboda annabi adam ya sauka a nan daga nan ne ma aka samu baba da mama asalin kalman baba da mama indiyanci ne so haka baba yana nufin adam mama tana nufin hawa'u wasu ka ce ita kuma hawa'u an saukar da ita a jidda ko jadda ko judda judda nan kusa da wato eh, abin nan kusa da makka suka ce a nan ta sauka da haka annabi adam shi kuma sai ya taho yana neman matarsa ita kuma ta taho tana neman mijinta amma shi wai tun da namiji ne ya dinga sauri tun daga India. ita ko ta dinga tafiya a hankali tana takama tun daga jidda wai sai suka haɗu a dutsen arafa. dalilin da sa ake kiran dutsen arafa wai a nan ne arafa adamul hawa annabi adam ya gane hawa sai ya kama hannunta suka tafi muzdalifa shine isdalifa ilaiha ya mutsu zuwa gare ta to wa'annan suka fara zama wannan duk labarai ne in ka karanta tafan tarihi akwai su amma ka nemi dalilin da zai kare su daga qur'ani mai sunna ya sha wahala kuma ba ka da wani labarin da ya fi su din su ne dai a ƙasa ka sai ka karanta su min babu karantawa kawai to sai makircin da ya a duniya wanda ya fara assasawa shine kisan kai ta'addanci kafin ma a fara shirka a duniya ta'addanci aka fare shine watul alaihim na ba abu na yi adama bil haƙƙi iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allahu min al muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal wannan ta'addanci da aka samu tsakanin ɗaya ɗan annabi Adam alittafan Isra'ila sun kira shi Qabila da Habila sun ce ɗaya ya kashe ɗaya saboda akan ko dai ɗayan yana sana'an noma ɗayan yana sana'ar kiwo sai Allah subhanahu wata'ala ce to kowa ya fitar da wani haƙƙi na Allah daga ciki shi wannan mai noman sai ya ɗauko wanda ya lalace sai ya tara ya ce shine na Allah shi kuma wannan sai ya ɗauko garƙeƙen rago daga cikin kiwon nasa sai ya ce wannan shine na Allah zaka sai Allah ya karɓi na wanda ya ba da garƙeƙe mai kyau bai karɓi na wanda ya bayar da mara kyau ba so da sai ya ji haushi ya ce la'aqatulan naka wasu sun ce a'a sababin da ya ce la'aqatulan naka akan mace ne hawani ya wallafa littafi yana la'antan mata inda malamai suka yi masa raddi ya sa suna ibtila'ul akhyar bin nisa'il ashrar duk ya ɗauko laifin duniya ya ɗora mata yace hawa'u ce ta jawo aka ci bishiya kuma a duniya ma laifin farko da ake kisan kai a kan mace ne wai dalili kowanne ciki hawa'u tana haihuwan tagwaye ne saboda ba inda za ka je ka yi aure don aka haifi tagwaye ciki na gaba ma tagwaye ne to namijin wannan cikin sai ya auri matar wancan wanda suka zo tare da waccan ba za ka auri wacce kuka zo tare ba sai wannan shi kuma ya auri wacce suka fito tare da waccan to shi wannan sai ya ga wacce suka fito tare a ciki ɗaya a lokaci ɗaya ta fi kyau a kan wacce ɗan uwansa ya fito tare da ita kuma ga shi ba za ka auri wacce aka haife ku tare ba sai dai wacce aka haifa gabaninka ko bayanka daka shi sai ce lalle sai wannan to da wancan ya auri wannan kyakkyawar da suka fito ciki ɗaya da wancan shi kuma sai alkawarin sai ya kashe shi dalilin da yasa ya ce lannaka wannan shine dai wato maganganu da aka faɗa game da wannan amma dai wancan na karraba ƙurbanin din nan shine wanda ya fito karara a cikin alƙur'ani cewa wani nau'i na ibada aka sa su suka yi Allah ya karɓi na ɗaya bai karɓi na ɗaya ba sawa'un a kayan noma ne ko a kayan kiwo ne amma dai akwai wani nau'i na ibada da Allah ya sa su ɗaya aka karɓa ɗaya ba a karɓa ba kuma yace ce lannaka kun ga kenan bayan shaidan ya wa kansa makirci na jefa kansa cikin tsinuwar Allah da la'ana da kuma shiga wuta dindindin ya ƙulla annabi adam makirci annabi adam ya karya dokar Allah ta cin bishiya amma ya nemi gafara an yafe masa don haka makircin bai yi nasara ba kenan sannan na uku ya zo duniya ya sa an yi kisan kai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata rai da za a kashe har zuwa alkiyama ba bisa haƙƙi ba sai an ɗora wa ɗan adam ɗin farko da ya fara yin kisan kai duk wani ta'addanci da aka yi wannan mutumin shi ya fara sunnanta ta'addanci da zubar da jini ba da haƙƙi ba da aka duk wanda ya kisan kai sai an ɗauki kaso na alhaki an ɗora ma wancan don shi ya fara koyar da ta'addanci a duniya da zubar da jini ba da haƙƙi ba to haka na aka samu ƙarni har goma ba a fara shirka ba shedan yana ta bin hanyoyi da zai gaya zai sa mutane kuma su shirka wa Allah sai da aka yi ƙarni goma duk akan tauhidi sai da aka zo lokacin kafin bayyana annabi nuhu sai aka yi wasu manyan malamai guda biyar la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yabusa wa ya'uqa wa nasara waɗannan asali sunayen mutane ne nagartattu waliyan Allah salihai kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa a hadisin Bukhari sai Allah ya musu mutuwa saboda ƙaunarsu da mutane suke da san su da yadda suke karantar da jama'a sai jama'a suka ji zafin rabuwa da su sai shaidan ya zo ya ce a to tunda sun mutu a dan zana hotonsu mana a dinga gani haka sai aka yi drawing ɗinsu sai aka ce ai drawing kuma yana gogewa a dan sassaƙa su mana sai aka samu wani gwani sai sassaƙa surarsu a jikin itace ko a katako ko na ƙasa ko kaza to ana nan sai ya ce a waɗannan mutanen tunda na gari ne in za ku roƙi Allah ku dinga bi ta kansu so da haka sai aka dinga zuwa gurinsu ana roƙon Allah ana kamun kafa da waɗannan gumaka na waɗannan malamai da abu ya yi nisa farko ba a fara bautar su ba da abu ya yi nisa ya yi nisa sai su jikokin jikokin waɗanda suka sassaƙa waɗannan gumaka na waɗannan manyan malamai guda biyar sai suka ce ai iyayenmu musu aje wannan ba sai dan suna da darajar da za su iya yin abin da Allah yake yi sai suka ci gaba da bautarsu wannan shine shirka farko da aka fara dasawa wacce shaidan ya yi nasarar dasawa a doron ƙasa wanda kuma abin ya shiga jikin mutane suka yadda da haka har suka shekaru Allah ya turo musu annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wanda Allah ya kama sunansa sau arba'in da uku a cikin alƙur'ani yayi musu wa'azi shekara dubu ba hamsin amma fa ma amana ma'ahu illa qalil wanda suka yadda da shi yan kaɗan ne to daga nan shaidan kuma ya baza komarsa ya kakkafa turakunsa ya kuma daddana tarkonsa yake ta halakar da mutane ta hanyoyi daban-daban daban har ya zuwa wannan rana shaidan kullum shi ma wayewa yake yi shi ma ƙara karatu yake ƙara kwasa-kwasai yake in ka gane wannan hanyar sai ya buɗe wata in ka toshe waccan sai ya buɗe wata kuma ya san kowa abin da ya fi so zai zo maka ta inda ka fi so ta abin da ka fi sha'awa ya halakar da wani da mace ya halakar da wani da kuɗi ya halakar da wani da kaɗe-kaɗe da raye-raye kowa ya san abin da zai halaka ka cikin sauƙi amma daga zuciya yake farawa ya sa maka girman kai ya sa maka jiji da kai da takama da nuna isa ya sa maka sha'awa ya sa maka shubha sannan ya ɗaɗana maka tarko iri-iri daga cin hanyoyin tarakun da shaidan yayi shine gina ka akan bin son zuciya isa Allah ce wa man manitta mimman a hawahu bi ghairi hudan min Allah a cikin ɓatattu duka wane ne fi ɓata kamar wanda yake bin son zuciyarsa ba tare da shirya daga Allah ba yanzu a maka da can tauhidi ake bi irin na annabi Ibrahim ba shirka ko ɗaya. sai aka samu wani matsafi ana kiransa amru bin al-hayyin al-khuzai amru bin al shine ya fara zuwa ƙasar sham sai je taracan ana bauta gumaka sai ɗauko wannan gunkin sai zo ya dasa a maka daga nan ne bautar gunki ta yadu? fa aka samu gumaka sama da 360 wanda ake bauta musu a jaziratul arab aka samu manya-manyan wanda sun ce waɗannan gumakan ma waɗanda aka bauta a zamanin annabi nuhu sai da ruwa ijawo su ya kawo su jidda a bakin ruwa aka je aka ɗauko su aka zo aka wanke su aka shafa musu turare aka ci gaba da bauta musu shaidan ya sake dasa shirka a cikin al'umma in ka duba akwai littafi da aka yi mai suna al-asnam kitabul asnam da kuma farko baina sanam da wasan as-sanam duk abin da aka gina shi akan surar wata halitta mai rai al-wasan dukkan abin da ake bauta masa sawa'un wato mai sura ne ko mara sura ne kamar mutanen da suke bauta wa rana ko suke bauta wa wata bishiya wacce ba ta da suran mutum to waɗannan ake kira su wasaniyun masu bauta abu mai sura kuma na halitta suran nan suran mutum ce ko wata dabba su kuma ana kiransu asna wato masu bauta asnab da haka babban abin da shedan yake so ya sa ka ka dinga bin san zuciya shi sa Allah ya ce in yattabi'una wa man adallu tawahu bi ghairi hudan min Allah fa in tawallaw fa alam anna ma yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah san zuciya shine kana kallon nassi kana kallon aya kana kallon hadisi ingantacce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da yace ka je ka gino akan naka sannan na biyu bin tafarkin masu barna idan shaidan yi nasarar gina ka akan san rai da san zuciya kana sakin shari'a kana bin san to ya san ya dana maka tarko kuma ya kama ka kamar yadda mun san idan za a kama duk dabbar da za a kama akwai irin tarkon da ake mata misali in za ka kama kifi ai ga dabarar da ake masa sai a zira masa wato fatsa amma fatsa ya san karfe ne ba zai kama ba ya ake masa sai a lullube masa shi da tana ko da ɗan nama a zatansa nama ne amma kuma nama a jikin igiya sau da sai ya zo da niyyar zai ci banza yana taunawa kai kuma da kaji motsi sai kaga kalli ya motsa sai ka kaɗa, sai ta shiga ta kama bakinsa don haka an rabo shi da dangi da 'yan uwa saboda kwaɗayinsa to haka yana da tarkon da yake kama dan adam da irin kallin da yake sawa da irin abin da kake so shi zai jefa maka da ka taho ka taho ka kama shikenan sai ka shiga komar shedan shikenan ka zama na ka zama nama shi sa annabi Musa yake wala tattabi sabilal mufsidin kaga bi tafarkin masu barna duk abin da kaga ana barna to kakka shiga kungiyar mabarnata duk kungiyar da zaka shiga kakka shiga kungiyar mabarnata sannan kuma bin sha'awa da san rai sa Allah ya ce wai ridul ladzina yatabi'una shahawati an tamilu mailan azima abinda aka gina shi akan san akan san wato sha'awa kawai da biyan sha'awa da yin abubuwa na sha'awa kawai to ka nisanci wannan sannan kuma akwai bin zato da zargi in yattabi'una illa dhann wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a shaɗan ya zo gina ka akan zato da tsammani ga yaqini kana da shi akan Allah da manzansa amma sai ka bi zace-zace ka je ka halaka sannan akwai yana sa mutane su dinga bin abin da iyayensu suke kai mara dalili wai za illa muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadana alaihi aba'ana in an ce ku bi abin da Allah ya saukar sai ka ji mutane suna cewa mu mun gamsu da abin da iyayenmu suke kai ko da ku ba shi da hujja minar kitabu wa sunna wa ma kana alaihi salaful umma saboda haka wannan shi ma tarkon shedan ne sannan bin abin da yake da rikici kamar mutashabi fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha alfitnati wa a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ga abin da yake karara a fili wanda ya zo a kitabu da sunna da fassara annabi da magabata mutum sai ya kauce ya dinga neman abubuwa masu rikici masu musu na son zuciya ya dinga kakkauce ma gaskiya da gangan saboda ya biya wata bukatarsa sannan akwai kuma bin batattu na alaihi naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ومثله كمثل kalbi. Daka idan mutum ya bi san rai san zuciya ko yana da ilimi ko yana da kuɗi ko yana da mulki to ya zama cikin halakakku wanda wannan tarkon shedan ne sannan shedan yana umartar mutane da su yi sabo Allah ya ce innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun shedan yana umartar ku da aikata mummuna da kuma alfasha kuma yana so ku dinga yi wa Allah ƙarya ku ce Allah ya ce alhalin bai ce ba ko ku ce bai ce ba alhalin ya ce kuma kun sani wannan duk hanyar halakarwa ce sannan akwai istihwaz shaɗan ya ƙoƙari ya yi nasara ya rinjaye a kanka ya zama ɗabi'arka aƙidarka da mu'amalarka da zamantakewarka irin shaidan shaidanci kake yi a ciki istahwaza alaihim shaitan fa sahun dhikrallah sai manta ka daina tuna Allah ka daina ambaton Allah ka daina zikiri ka daina tuna lahira ka daina tuna kaiwaye waye yayi ka me yasa yayi ka a ina kake me kake yi ina za ka me zai faru shaɗan zai dauke hankalinka daga waɗannan tambayoyi guda bakwai domin duk sanda zuciyarka ta daina suranta maka waɗannan tambayoyin guda bakwai da kuma hatsarin da ke gabanka guda bakwai da tambayoyin da za a yi maka guda bakwai kaga 21 za a yi maka tambaya bakwai uku a kabari hudu a gaban Allah man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka waɗannan su ne tambayoyin ƙabari. tambayoyin gaban Allah kuma la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi fima amila bi wa an jismihi fima ablahu wa an umrihi fima afnahu ya ka tara kuɗi ya ka kashe ilimin da Allah ya baka na addini ne kawai ko na zamani ne kawai na sana'a ko duka biyun Allah ya baka to me kai ka taimaki kanka da al'ummanka da addininka da ƙasarka da kuma makomarka da shi sannan ya ka ƙarar da lokutanka ya ka ƙarar da rayuwarka waɗannan tambayoyi guda hudu za ka amsa su zan amsa su za ki amsa su za mu amsa su kowa ba zai wuce ba sai ya amsa waɗannan hudun sai kuma ya amsa na kabari uku sun zama nawa kenan bakwai to kuma akwai wanda za ka wa kanka kai guda bakwai ka ce waye yayi ni ni wane ne me yasa yayi ni a ina nake me nake yi ina zani ni me zai faru idan ba ka sanya plan ɗinka akan wannan tambayoyin guda bakwai ba za ka yi ta aikin banza ko karatun addini kake ko na zamani kake ko mulki kake ko siyasa kake ko addini kake karanta ko sarauta kake ko aikin gwamnati kake ko mai kaki ko mai uniform in dai baka jina. akan wannan tambayoyin guda bakwai baka da amsar su daidai to wallahi aikin banza kake ka san waye yayi ka tukunna waye yayi ka sannan wai me yasa ma yayi ka sannan kai wai waye ne ma sannan a ina kake yanzu me kake yi ina za ka kuma in ka je can me zai faru abin da zai faru shine akwai mutuwa shine na ɗaya akwai tambayar kabari cikin kabarin da tambayarsa akwai mutuwa da tattaruwa da tashi tashi daga mutuwa da tattaruwa akwai hisabi da sikeli akwai kuma sira'i akwai wuta akwai aljanna waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da suke jiranka tambaya bakwai hatsari bakwai sannan kawa kanka tambaya bakwai in ka haɗa su zama ashirin da ɗaya to shaidan ya ɗauke hankalinka daga wannan ka daina wannan lissafin sai kai ta rayuwa kamar dabba ka ci ka sha kai bacci ka mutu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya son mutumin da ba shi da plan a rayuwarsa sai dai jaki da rana mushe da daddare masanin duniya jahilin lahira inna Allah yubghidu kulla jawazin ja'zari sakhabun bil aswab jifatun bil layl himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhira duk wanda ya hada sifofin nan shi da Allah baya son sa mutum mai mara manufa mai surutu da kwarmato sannan kuma jaki da rana wato neman abinci kawai ne a gabansa mushe da daddare saboda bacci kawai yake yi ya san duniya ya jahilci lahira wannan Allah baya san sa don bai da manufa bai san daga ina yake ba tunda tafiya kake ƙara shekaru kake ƙara girma kake ƙara tsufa kake duk abin da kake a duniya sai ka bar shi in siyasa ce za a ce maka ka ta ƙare idan aikin gwamnati kake za a ce ka kai sittin ko kai talatin da biyar dole komai daɗin kujerar ka batta ka zo ka shiga rigima fansho da garatuti in ɗan kasuwa ne haka in malami ne haka komai rayuwa haka take karewa take kana iya yin abin mawatarin sai ka zo baka iyawa sai kawai a ce kuma ka mutu masoyanka in ka mutu da profesa da dakta da malam da sheik da his excellency da his royal highness da da honorable da distinguished kowa ya mutu wannan mukamin ya daina aiki sunan abin da ke gaban mutane gawa to wannan gawa ne zaka ji ana a matso da ita ba wanda zai ce gawa professor ko doctor ko shehi ko malam ko waye gawa sai ka ji ana a matso da ita mirin ma ya koma na mace ku matso da ita ku wanke ta ku mata sallah ku sa mata likafani ku ɗauke ta ku kai ta makabarta masoyanka ne suke cewa a ƙara zurfi a can a ƙara tsawo a can a rage can a buɗaɗa can a zira a saka a rufe a watse sai a baka da aikinka kawai da sai da mutum bai da manufa a rayuwarsa shedan ya ɗauke masa hankali to abin da zai wayi gari kenan saboda haka shi yasa yace ya amurkum bisu'i wal fahsha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun hatta maganganun mu idan bamu ɗora su a sikeli ba shedan yana nasara a kansu shi sa Allah ya ce wa kulli ibadi ibadi kulli lati hiya ahsan ka ga wa bayina an za su yi magana su dinga zaɓar kalmar da ta dace inda shaytana yanzu gubainahu. domin shaidan yana ɓata tsakanin mutane da irin kalmomin da suke furtawa wanda zai iya kawo ah, wa ka inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina sannan shaiɗan sai ya hana ka dukiyar ma ya hana ka kashe ta saboda Allah ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha kamar da muka bayani akan zakka ɗaya bisa arba'in da mutum zai fitar a dukiyarsa miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar miliyan biyu dubu hamsin ne zakata miliyan hudu dubu ɗari ne zakata miliyan goma dubu ɗari biyu da hamsin sau arba'in shine miliyan goma ɗaya za ka fitar ka aje talatin da tara amma akan ɗayan can sai a rigima da kai sai mutum ya kasa bayarwa maso ɗaya a shekara sai ki kallon talatin da taran da ke ajihunsa ko asusunsa ko akawun ɗinsa yana kallon ɗayan da zai ba talaka saboda haka shedan ne da yake kawo wannan ya iri kumul faqara wa ya amurukum bil fasha amma idan aikin banza za a yi shiriri ta za a yi sai ya saka ka kashe ko nawa ne a kai. sannan zai zo ya dinga sa maka guri ai za ka yi tsawon rai ai akwai dabarar da za a yi abinda ba zai gaya maka ba shi ma ba zai gaya kansa ba shine ba zai ce ba za ka mutu ba amma zai gaya maka dabarun da za ka yi ka daɗe bisa Allah ce ya idu ya'idukumul faɗara, wa ya'murukum bil ya'iduhum wa yumannihim wa ma idu ash-shaytanu illa gurura sannan ƙarshe ma in ya ga yayi nisa zai iya ce maka kai ka koma lilin Sani kifir falan insani kufur falamma kafara qala inni bari umminka. idan ka kafirta sai ce to ba ni ba kai sannan zai iya kafa ƙungiyoyi iri-iri waɗanda za su ja hankalin matasa ya buɗe ƙofofin zina shi sa za ku ga Allah ta'ala in mun zo bayani akan wala ta ƙaraba hazihi shajara akwai wani bayani da malamai suke cewa saddu zari'a saddu zari'a yanzu zina da Allah ya tashi magana akan ta sai ya ce wala ta ƙarabu zina kakkui kusa da zina abin da ke kawo kai kai kusa da zina abu shida ne abin da ke zawo mace ta kusa da zina abu bakwai ne na farko akwai sautu idan mace tana rangwada muryarta tana ƙawata muryarta tana siranta muryarta tana sawa muryarta hai'a da kalkala da sugura da akbaru a cikin muryarta to za ta ja hankalin mutane zuwa gare ta na biyu akwai zina ƙawa da kwalliya idan mace tana yin ƙawa tana kwalliya so da dole a kalle ta kuma duk kuɗin da mace take kashewa don ta kwalliya fa don a kalle ta ne ko nawa mace ta kashe ta kwalliya so take a kalle ta ko ma waye kalle ta yasa Allah ce wala zinata hunna sannan na uku al'aura bayyanar da al'aura tsiraici a yayya ga riga a fitte kata yadda za a dinga gano mama ko duwawu ko ai maimakon ai rufe ko ba aka ce ayi amma sai a rafi sai a nannaɗe sai ka ga baya ya fito tudun baya fito tudun gaba ya fito saboda haka sai ka ga tsiraici ya bayyana gashi ya fito kirji ya fito tudun bayan duwawu ya fito kuma haka ake tafiya kaga wannan duk barid ne na zina sannan na hudu aka ce ta rintse ta yi ƙasa ƙasa da idanta wato shi ma ido yana cikin abin da shi ma lace wa kullil mu'minati yaghdhuna min absarihinna sannan na biyar Allah ya hana ikhtilati Mai Ikhtilaɗi a cakuɗa a gauraya a cuɗanya tsakanin maza da mata duk abin da za a musulunci ya zama ɓangaren mata daban saboda girmansu ɓangaren maza daban saboda girmansu amma ka cuɗanya wasu ke ga ci gaba ne a cakuɗa a gauraya mata suna shakar warin hammatan maza a cuɗanya su tare suna ga kamar ci gaba ne da wayewa me kun a ware su daban sai su gan an ware su nan kamar ba a kimanta su ba ƙara a cuɗanya su shine suka yi kima shine abu na biyar abu na shida shine musafaha musafaha shine gaisawa ko taba juna tsakanin namiji da mace wanda wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da mutum ya taba jikin mace da ba tasa ba ƙara a nemi basillar ƙarfi a ɗinke kansa da shi wato a nemi matsefata ko allura a dinga caccaka maka a cikin ido da hanci da baki shi ya fi maka sauƙi ka jura wannan raɗaɗin fiye da ka dinga taɓa jikin mata da ba ta ba sannan na bakwai mafi hatsari shine khalwa khalwa a ce ga wani guri namiji ne da mace su kadai ne ba kowa to kaga shedan sai zama na uku sai ya zo ya dinga matso da kai yana matso da ita yana matso da kai wanda ya fi fitsara a cikin ku shine wanda ya fara dora hannunsa a jikin ɗayan ko ita ta fara taba ka ko kai ka fara taba ta shikenan shedan yayi nasara shi kuma namiji aka ce nazaratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa mu'idun fa liqa'u shi ma nazaratun daga kalle kalle ne fabtisamatun an kalli juna an yi ido hudu to sai a aika sako na biyu sai ne sai ai murmushi duk wacce kuka hada ido ka bata rai sai ga ta dauke ido amma kuka hada ido ta ga kai ha to sako na biyu ya shiga idan sako na biyu ya shiga shine nazaratun fabtisamatun sai ne fa kalamun fa salamun kai sai a ce ina kwana lafiya la ya gaji alhamdulillah kuna lafiya shikenan kaga abu na uku ya shiga sakamakon na ɗaya yayi nasara shine nazaratun samatun fa salamun to daga sallama sai me fa kalamun sai a je zance fa mau'idun sai a ce to ina za mu haɗu sai na ƙarshe faliqa sai haɗuwa sai dan sai ya zo kuma ya faɗa abin da za a an haɗu to saboda haka waɗannan duka ƙofofi ne aka toshe isa Allah ce wala ta ƙarabu ka a buɗe ƙofa wala ta ƙarabu zina wala ta karabu fawahisha wala ta ƙarabu malal yatimi wala ta ƙaraba hazihi shajarata tilka hududullahi fala ta karabuha duk Allah yana toshe kofa saboda shedan ba abin da yake so irin ya ga ƙofa ta buɗe tsakaninmu da wannan da haka shi ma a ciki wa sharikum fil amwali wal auladi wa iduhu. shaiɗan yana zuwa ku ci abinci tare ku sha tare in kai aure ma ka auro muku mata ku biyu ku sadu da mata ku biyu ku haifi ɗan ku biyu rabi shaiɗan rabi mutum sannan daga ciki akwai rushe gida ya fusata mai gida sai ya saki matarsa daga cikin makircin shaiɗan yana da gado da yake ɗorawa a kan ruwa sai turo mutanensa cewa ku je ku haɗa rigima ka zuga wane ya kashe wane ka ziga wani su dinga gaba da wani sannan ka ziga miji ya saki matarsa daga cikin nasarorin shaidan shine mutuwa aure ba abin da shaidan yake jin haushi a duniya irin ya ga ana daura aure so da ya san ba ya aure ba maza suna yawo marasa aure mata suna yawo marasa aure to zai yi nasara hada zina in ya hada zina ya san za a fi ya'yan shegu ya san tarbiyya za ta watsi a cikin al'umma sai ya adadin da yake so ya halaka su so da haka wannan daga cikin makircinsa kenan sannan akwai ziga mutane su fushi yana cikin makircin shaidan akwai ƙawata wa mutum barna akwai ambatan munanan abubuwa da kyawawan suna akwai ambatan kyawawan abubuwa da munanan suna don a guje su akwai hanyoyin da yake shigo mutum ya jiri bin ibn adam majarar dam ya sa maka wasi da zargi kai ta zargin yan uwanka ga mutum da kuɗi ka ce sataye ga mutum ya rame ka ce ce Hagani, kaga mutum ya aure ka ce kaza ba ruwanka kai ta bayani akwai kuma wato ya hana mutum ya bi gaskiya akwai hana mutum neman ilimi akwai sawa mutum san duniya akwai sawa mutum dogon buri akwai sawa mutum kwaɗayi da rowa akwai sawa mutum girman kai akwai san yabo akwai riya akwai jiji da kai akwai bin son zuciya akwai mummunan zato akwai wulakanta dan uwanka musulmi akwai rena zunubi akwai amincewa daga makircin Allah wato ka ji cewa kai dan aljanna ne tare da kana laifi ko ka ji ba za ka shiga aljanna ba ya sa maka irin ɗabi'an nan ta wanda zai dinga qanut min rahmatillah yanke kauna daga rahama Allah to yake kubuta daga wannan a gurguje isti'aza neman tsarin Allah karanta qul a'udhu birabbin nasi da birabbil falaki zuwa neman ilimi tsayawa akan tauhidi da sunna karanta ayatul kursiyu karanta ƙarshen suratul baƙara, amana rasulu rinsa ido daga kalle-kalle marasa amfani riƙe baki daga maganganu marasa amfani mutum ya dinga kare kunnensa ba komai ya kamata ya ji ba ya dinga yawan azumi ya yi aure ya, kuma riƙe matarsa bisa koyarwa ta sunna kuma ya dinga sakin fuskarsa ya dinga cewa fi sabilillah ya yawaita zikiri ya fita yada addinin Allah ya lizimci zama cikin mutanen kirki ya dinga yi wa kansa bincike ya san mecece duniya ya gina kansa akan ikhlasi da bin sunna da ko faɗan magana da ta dace waɗannan abubuwa guda ishirin su ne za su ba mutum kariya daga sharrin shaiɗan da iblis tare da neman taimakon Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya tsare mu daga shaiɗan Allah ya sa ba ma cikin tawagarsa babban takaici shine shedan zai nasara na jan mutum 999 a cikin dubu ka karanta hadisin bukhari cikin kitabun tafsir za ka ga wajen da yake cewa la'attakhizanna min ibadika nasiban mafaruda idan aka tashi alkiyama duk kowa zai zo fa sai na zo sai ka zo wannan taron ba ɗauke kowa ba kowa yana da invitation ɗinsa kuma yana da inda zai tsaya kuma yana da matsayinsa kuma kowa zindirtin tsirara za a tashi Allah zai ware wasu ya sa musu wando da riga saboda darajarsu to sai Allah ya ce ya Adam annabi Adam ne zai taso duk ƴaƴansa ne mu Allah ya ce ware mun daga cin ƴaƴanka ƴan wuta sai annabi Adam ya ce nawa sai Allah ya ce dukkan dubu ɗari tara da casa'in da tara jin wannan magana sai jariran da suke gurin su fara furfura fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul shi ba. sai sahabbai da suka ji wannan kisa suka tsoro suka ce ya rasulullah to muna ta aiki kuma ba amfani kenan in dai dukkan dubu ɗari tara da casa'in da tara ne za su wuta to mu me muke kenan sai ce kwantar da hankalinku inda za a dinga ɗibar ɗari tara suna tafi marasa kirkin suna tafi shi yasa ka gan kai wa'azi ka karantar kai wa'azi ba dole kowa ya bi ba ba dole kowa ya so gaskiya ya so amana ya so mutunci ya so tausayi ya so rahama ya so zaman lafiya ba saboda 'yan wuta kisa haka ga Allah ya ce walakin na aksarar nasu la ya alamun aksarar nasu la ya aƙilun aksarar nasu la ya shkurun na wa inna kasiran minan nasu la fasiqun fa aba aksarar nasu illa kufura wa ma yumina aksaruhum billah illa wa hum mushrikun wa laqad zara'na li jahannama kathiran minal jinn wal ins wa inna kasiran minan nasu la fasiqun fa aba aksarar nasu illa kufura wa ma yumina aksaruhum billah illa wa mushrikun amma yana magana kaɗan ƙalilan min ibadi shukur ƙalilan ma tu'minu ƙalilan ma zakaro fa ma amana ma'ahu illa ƙalil wa ƙalilun ma hum saboda ka Allah ka sa mu cikin ƙalil ɗin nan Allah kare mu daga makircin shaɗan na zahiri da na baɗi ne subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wannan yace malam ko zan iya haɗiye tikan aswaki ina azumi a'a tikan aswaki ai wani abu ne wanda ya kamata bayan ka kurkure ka zubar da shi a waje malam in nayi alwala ba ta zama kafin idan da sallah ta warware ya zan yi idan ciwo ne ya jawo haka kana da ta tasalsul kenan ko na fitsari ko na kashi ko na tusa duk waɗannan in suna fita suka zama larura to ko kaya alwala kai sallar haka ko da kana cikin sallar kana jin taware din kai sallar haka domin shedan da yake so yayi nasara akan kai hana ka sallar sai ka ce baka da alwala malam wani irin hanyoyi zan bi don zama mai nagarta hanya uku ce na farko ka rike kitabu da sunna na biyu ka zauna cikin mutanen kirki na uku ka samu sana'a ka dinga zuwa makaranta to mun faɗi cewa duk waɗanda suke buƙatar eh, ƙarin bayani ko magana aure ko baya kan wannan kwamiti na da'awa akwai lambar shugaba dr muhammad lawan akwai kuma lambar alhaji abubakar mai gari wanda su za mu karanta wanda ya ji yana iya neman su

sai ku ɗan rubuta mana ita a jikin wannan sikirin ɗin naku akwai kuɗi dubu biyar daga wata baiwa Allah a sa asusun marayu a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta da dubu hudu daga wani bawan Allah a sa asusun marayu a yi masa addu'a da fatan dai mai neman auren nan da ya tara kuɗin da zai aure bai samu ba da fatan ya zo ya ga ciyaman ko bai zo ba ina ga to da gaske yake ban ga ya kamata ka zo ka ga ciyaman ya ce yana da arba'in a ƙasa ka san kuwa arba'in ba za ka rasa ɗaya ta ɗauka ba kuɗi ɗari biyar daga wasu bayan Allah ana tawaye musu haƙƙinsu a wajen ayyukansu Allah ya sa a ci gaba da ba su haƙoƙinsu ɗari biyar daga wata ‘yar uwa a mata addu'a Allah ya bata miji na gari kun ji ba tana buƙata a mata addu'a har da kuɗinta ɗari biyar akan Allah ya bata miji na gari to kuma Allah ba ku mata na gari su ma Allah ba su miji na gari akwai direbobi su ma ba karasa bayani a kansu ba amma wanda nake fata suna roƙo a yi musu addu'a ne a bisa abubuwan da ke damun su Allah ya amsa ya kuma yaye musu akwai wani bawan Allah da dama da suke buƙatar Allah ya ba su gidaje na kansu akwai marasa lafiya a gida da asibiti suna buƙatar addu'a Allah ya ba su lafiya akwai masu wasu bayan Allah da dama da suke jarinsu ya yi ƙasa sosai don haka suke neman addu'a Allah ya buɗa musu akwai masu ƙuncin rayuwa suke buƙatar Allah iyaye musu akwai masu neman shirya ga 'ya'yansu akwai masu neman haddace alƙur'ani maza da mata suna buƙatar addu'a da sauran ɗalibai da masu buƙata Allah mun tawassali gare ka bi asma'ikal husna wasu Fatikal ula Allah mun roƙe ka da sunayenka wanda in an roƙe ka da su kake amsawa Allah ka biya wa kowa buƙatarsa ta alheri Allah ka wa kowa abin da yake damunsa Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ka inganta mana tsaranta ka inganta mana tattalin arzikinta ka gyara halayenmu da ɗabi'o'in mu zama mutanen kirki Allah muna roƙonka ka bamu damuna mai albarka ka bamu kiwo da kasuwanci da sana'a da aiki mai albarka Allah shugabanninmu kai musu jagoranci zuwa ga abin da yake daidai Allah ka kare mu da su baki ɗaya daga faɗa cikin halaka Allah muna roƙonka ka da afoka da jin ƙanka ka raba mu da talauci da wahala da kunci da tsanani da ciwo da musifa da tashin hankali da kashe-kashe Allah duka yaye mana a wannan ƙasa ka kawo mana zaman lafiya da albarka ka ba mu lafiyar da zamu bauta maka da ita ka ba mu arzikin da zamu bi ka da shi ka yi wa 'ya'yanmu albarka ka yi wa matanmu albarka ka yi wa dukiyarmu albarka ka ba mu zaman lafiya اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك